رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan zai zama littafin littafinmu na biyu shine al'azkarun nawawiyya kuma majalisi na shida. muna cikin babu ta'aziyyati har yanzu kusan za mu shiga wani sabon fasali a dai cikin babu فصل فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام الإمام النووي زي من إشارة زي من هننك ميسندا زي نونا منا وتدري cikin annoba nau'ukan wasu annoba annobobi da suka afku a cikin musulunci bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace annoba da annoba ne annoba ce suka abku a cikin daular musulunci abba'un da alwaba malamai sun tattauna akan bambancin da ke tsakaninsu da yawan malamai sun tafi akan cewa bai bainahuma umumun wa khusus ahaduhuma am wal akharu khas lafazi ne ga manne Ɗaya shi kuma lafazi ne ke bantacce القاضي إياب الشرح مسلم ومع الإمام ابن حجر رحمه الله يا من جايب ده مجال التأتشين للكافر بذل الماعون في فضل الطاعون يتشي الوباء أعم من الطاعون الوباء أعم من الطاعون لفظ الوباء يا فدمي وافي يد الطاعون فكأن الطاعون نوع من الوبائي kamar an ce abba'un to wani nau'i ne a cikin waba'i shi kuma alwaba maghzun am yaqtulu al-kathiri ala khilaf al idan an ce alwaba'u maghzun am ciwo ne da yake zuwa ya gani yaqtulu al-kathirin ala al-maghad al-adi yana kashe dimbin mutane masu yawa sabanin ciwo na al'ada yanzu za a ce wane yana zazzabi wane yana zazzabi a unguwa kaza wane yana zazzabi a unguwa kaza duk suna zazzabi amma dai ba za a zo a ce ai duk kowa na zazzabin nan ba ko kuma a ce ana jin tsoron zazzabin nan fa zai shafi kowa kuma wannan zazzabin ya zama sanadiyar mutane to kaga sai idan ya zama lata, ko ya zama akwai ɗayan menene ya bola, Allah shi kyauta to kaga yin wannan ya zama wa bayi shi kuma abba'an abba'un daga abba'anu ne daga suka ne daga suka ne shi ya sa manzalla sassama ya ce wahzul jin shiɗanu ne na aljanu suke cakan mutum asali dabbobi raƙuma suke fara yin ɓa'un a tarihi yana fito musu a nan a wuyansu sai a ce garce guda raƙuma talatin sun mutu a lokaci ɗaya Allah ya saukar da shi ga mutane banu Isra'il waɗanda suke kafin mu domin ya zama bala'i a gare su mu kuma sai Allah ya ɗauke shi a matsayin in Allah ya jarrabe mu da abba'un Allah shi kyauta to sai ya zama rahama domin Allah ya ɗauki wasu ya gafarta musu ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda kuma Allah bai kaddara za su yi shahada ba suka yi ciwon suka warke sun jure to sai su samu lada kaga rahma ce to wannan a taƙaice kenan shine at-ta'un da kuma bambancin sa da alwabau. to sunan at din ya ci shahara saboda an ga ciwon ya riƙa zuwa kusan kala ɗaya daga baya sai sunan alwaba ma yana neman ya ɓata sai dai sunan at ɗin, kuma ma'aikin sallallahu da ya zo sai ya faɗe shi da wannan kamar hadisin muslim at shahadatun kulli muslim sannan manzo sama ya lissafa ce wal mat'un al mat'un shine ay man asabahu at-ta'un famata li ajlihi yana cikin asbabu shahada yana cikin sabubban da suke jawo a ce mutum ana masa fatan yi shahada to shine nan na imam an-Nawawi rahimahullah zai zai rufe mana wannan babu ta'ziya din da wannan fasalin zai lissafo mana wasu daga cikin annobobi da suka afku a tarihin musulunci ba su kenan ba yace fil isharati ila ba'd ma jara min at-ta'un fil islam zami hannunka mai sanda mu dan yi nuni mu shafa mu ambaci wasu daga cikin annobobi da suka afku bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqsud to me alaƙar wannan ambatan na annoba da kuma babun ta'ziya shine sai ce wal maqsud bi dhikrihi huna manufar ambatan annoba da ta afku a cikin al'umma at-tasabbur shine yin juriya yi wa kai ta'aziyya kaga wannan ta'aziyatul amma kenan yi wa kai ta'aziyya juriya a jure a matsawa kai ko da annobar ta zo wal iyazu billah Allah ya tsare to ta taba afkuwa ta taba afkuwa eh walaula kasratul bakin qabli ala ikhwanihim laqataltu nafsi in al-khanta sai idan ka karanta ka ga ba kai kaɗai musiba ta taɓa afkawa ba to wannan ma yana zama ne yana zama mutum eh, tasmiya eh, shi ne suke cin a ta'azzi eh, ka lallashi zuciyarka ta hanyar ba ni wannan abin ya taɓa afkawa ba ashe kafina haka ta taɓa faruwa duk da ɗan adam yana da wata ɗabi'a kamar da al'imamul maƙarizi yake faɗi a cikin littafinsa ighasatul ummati bi ghashfil gumma a muqaddimar sai yake cewa ɗabi'ar mutane ita ce duk lokacin da wani abu ya faru sabo suka gan shi yanzu yake faruwa sai su ce ba a taɓa irin shi ba kuma ko da mutum ne fa abin ya faru da shi sai ce ai ban taɓa shiga tashin hankali irin wannan ba alhali ya shiga ya shiga ya shiga ya shiga waɗanda suka ninninka wanda yake ciki amma yanzu wanda yake ciki ya fi girmama shi fiye da wanda ya gabata to shi yasa shi kan sha limamul makarizi ya rubuta wancan littafin nasa idratatul ummati bi khashfil gumma ya rubuta littafin tarihin yunwa ne da aka yi a duniya ya kawo tarihin yunwa ukan yunwa da suka afku a cikin al'umma mara daɗi ya faru tun daga tsufana abinda aka rubuta wanda aka ji kunne ya girma kaka tun daga tsufan bayan an yi tsufan kai tun kafin tsufan zamanin annabi adam alaihi salam aka zo zamanin annabi nuhu bayan tsufan haka ya taho da silsila mutajaniya har zuwa zamanin sa karni na tara al-imam al-maqrizi mu'asirin ibn hajar dukkanin su sun rayu a karni na tara suna cin al-ayanu tasi'a to shine ya rubuta wannan littafin nasa in ka karanta zaka ga abubuwan ban mamaki wasu abubuwan ana faɗa sai ka ji kamar ƙarya ake amma kafin imam al-maqrizi manya-manyan malaman tarihi muhaƙiƙai sun rubuta a cikin littafansu irin su az-zahabi misali al'imamun zahabi ya faɗa a cikin yunwar da ta afku a masa a shekara ta 454 zuwa 55 zuwa 56 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wata irin yunwa a masa yunwar da iyaye suka kama 'ya'yansu suna ci uwa sai ta bi gyaɗa ɗaya sai su haɗu da ita da sauran sai a ci a cinye shi wannan ba zai hana wanda aka ci ɗaya da shi ba yau gobe ya zama shi za a bige a cinye hajjin ana faɗa wa mutane wannan zai su gane kukan da suke wani zubin kuka ne na rashin godiyar Allah duk da mutane ba sa son a faɗi haka akwai damuwa to amma a riƙa tuno baya Allah shi kyauta to su haka waɗannan asawa'in ɗin kuma suna da alaƙa da juna da wuya a yi wata annoba to baka ga yunwa ta biyo ta ba da wuya ka ga an yi yunwa annoba ba ta biyo ta ba domin annobar da ta faru a masa eh, abin nan wannan wannan yunwa da ta faru a masa to mutane ta riƙa mutuwa bayan ta aka yi ruwan sama da aka yi ruwan sama wari mutane suka riɓe gawawaki to wannan wari na gawawaki to shi kuma sai annoba ta fantsama sauran waɗanda suke da rai to su kuma sai ga annoba so daga yunwa ta ci tata ta bar wasu annoba kuma ta zo ta ɗaƙararsa wasu so daga wanda bai mutu a waɗannan shekarun ta sanadiyar yunwa ba a tsakanin masar da biladu sham to zai mutu sakamako. ya mutu saboda annoba Allah shi kyauta to shi ne al'imamu eh, annawawi nan zai faɗa mana domin mu tuno in mun ga wani abu da ya faru da mu wal iyazu billah Allah Allah Allah Allahumma inna nas'aluka salama wal afiya eh to in mutum ya ga haka ta faru ya tuno da tarihi ya taɓa faruwa ninkin ba ninkin fiye da shi halin da yake ciki sai kaga wannan zai sa shi ya koma ga Allah kuma ya gode wa Allah cewa ashe musibar shi ba babba bace musibar shi karama ce an yi wata babbar musiba ta tashin hankali a baya to shine sai ce shine sai ce huna wal maqsud bi dhikrihi huna at-takabbur wal hamlu ala at-ta'assi kuma a ɗauki mutane a ɗora su a kan su lallashi junansu ta hanyar koyi da waɗanda suka gabace su shi na ta'assi wa anna musibatal insani qalilatun sannan mutum zai fahimci cewa musibar da ta afku da shi yar kaɗan ce bin nisbati ila ma jara qablahu idan ya danganta musibar sa ya gware ya awo da musibar waɗanda suka gabace shi hmm. mutum ne ya targaɗe yana tatwatsal-watsal yana kuka yana ihu an ce za a kira mai ɗauri ya duba shi sai ihu yake shi ke nan sai aka ce ai mai ɗaurin nan ba zai zo ba sai dai a ɗauke shi a kai shi a mashin aka ɗauke shi aka kai shi a mashin sai ihu yake ya rike hannu yana wayo wayo yana ihu yana zuwa kawai sai ya ga wani kafa shi ta balle ba ta nan kawai yanzu me zai kaga wa laula kasratul baki na hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi kenan qala abu al-hasan al-madaini a cikin malaman da suka ambaci tarihin annoba akwai al-imam abu al madaini wanda mun faɗe shi nan a karatun baya ali ibn muhammad ibn abdullah abu al madaini malamin tarihi ne babban malamin tarihi ne ya rasu 224 sannan da zamani ɗaya suka rasu da al'imam abu ubai da alƙasim ibn sallam to yake cewa كانت الطوائين المشهورة العظام في الإسلام خمسة من يمن ين النبو بي دا سكا أفكو أتاريه المسلم شي قدا زيرني أما زي أم بتشدا شهرين النبو بي da aka yi makinsu aka san su tarihi ya aje su a zamanin zuwa ƙarshen zamaninsa abin da ya gani biyar ne mutumin da ya rasu 224 <laughs> abubuwan da suka faru yau shekara 1000 kenan da 200 da wani abu baya duniyan nan kaga iyakar zamanin shi kenan yana nufin daga aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa zamaninsa shi kuma ya gama rayuwarsa 224 to shi yasa sai ce biyar na farko tsa'unu shi rawaihi bil mada'in fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanata 60 min al hijrati akwai annobar da ta afku a iraki a garin mada'in kare garin su kenan domin shi al-mada'i abul hasan al-mada'i to akwai annobar da aka kira ta da ɗa'unu shi rawaihi wannan annobar ta afku ne a iraki a garin mada'il a zamanin ma'aiki su salama a lokacin lam tuftahil iraq ba'ad iraq ma ba kafirci ake suna cin suna bautar wutar su eh domin an yi an bude iraki ne zamanin sayyidina umar kun ga bayan baka so manzon sama da dadewa da yan da shekaru to shi ne wannan annoba ita ce ta farko da musulunci ya ji ta an faɗa duk da ba a cikin hududin islam ta afku ba ba a cikin iyakokin musulunci ta afku ba domin mada'in gari ne daga cikin garuruwan iraki a lokacin kuma iraki ba a ji an buɗe ta ba suna ƙarƙashin daular ne masu bautar wuta shekara ta shida kaga shekarar da aka yi sulhu daibiya ke to wannan annobar ita ce ta farko da aka ji ta kuma ta girmama sun matsa'unu a mawai. ba a sake samun wata annoba ga garama ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwar giduna Abubakar radiyallahu anhu da a cikin mulki a cikin khalifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a shekara ta 18 bayan hijira fi zamani umar ibn al anhu a zamanin sayyidina umar kana da wannan annoba ta afku ne a garin sha Allah ya jarabi musulmai a wannan shekara tsakanin shekara ta sha bakwai zuwa shekara ta sha takwas har ya zama karin magana ana cewa ana cewa ba'unun bisham waju'un bil madinati ko wa qahtun bil madina ga annoba a biladun sham sannan kuma ga fari a garin madina e. mata wa 25 alfan a wannan annoban an yi lissafi mutane biyar suka mutu mutum biyar a biladun sham fa kawai ba wannan ba ƙarama annoba ba ce ita kuma abin da yake faruwa kamar da malamanta kamar da limamu zahabi yake faɗa ce kawai mutum yana zaune ne kawai sai ya ji kawai cak an cike shi a jikin shi kamar an samu irin ya alluran nan ta wanda in za a ɗibi jinin mutum na tek cak haka to daga nan kawai sai ta rika wawace jikinsa tana cin jikinsa har ya kai wa matsayin da tsokar jikin shi za ta rika zagwanyewa kaga kamar kensa kenan to shi yasa daga cewa wahzul jin ai aljanu ne suke cakan mutum sun matsa'unin fi zaman ibn zubai daga nan sai aka samu annoba ta uku a lokacin da abdullahi ibn zubai radiyallahu anhu ma ya zama khalifa a garuruwa manya-manya guda uku maka da madina da ta'if sai kuma wani yanki na iraki fi shawwalin a watan shawwal sanata wa sitti shekara ta sittin da tara bayan hijira aka samu annoba ma tafi salatati ayyamin kwana uku yi ana wannan annobar mutanen da suka mutu a cikin kwanaki uku fi kulli yawmin saba'una alfan kowace rana sai da mutum dubu saba'in suka mutu dubu saba'in su uku nawa kenan dubu biyu da dubu dubu ɗari biyu da goma a cikin kwanaki uku duka kwarona nawa ta ci kwarona da ba mu gane kanta ba ba. amma da ka fargice ba wanda bai fargice ba malamai suka rika fito da fatawoyi kawai gwamnatota suka rika sa dokoki duk aka firgice la'aƙila ya zama kamar ba mai hankali wani ma matakin da aka ɗauka kamar shi ne zai haɓa kama annobar an ce ba a san a haɗu ko ko ba daga ciki ba har da shi ko kun manta tarihun ne ƙari an ce ba a san haɗuwar mutane to kuma sai aka ce ka a fita wani matar shi ɗaya ‘ya'yan shi takwas ɗakinsu ciki da falo suke da shi dama in ba annobar kowa kuma sai ya tafi wani ya je kwana a ƙofar gida wani ya kwana a masallaci wani ya kwana shi kenan to yanzu kuma an ce duk su tattara a wannan ɗakin ciki da falo to yana ciwo zai warke yara matasa an ce ka aje ko ina ba makaranta ba wajen aiki a wasu wuraren har zuwa ake ana bin site site inda ake gini in aka ga magina a kama su a tattara su to sai aka tattara su a filin kwallo an ce ba a san haɗa a sallah aka ce a samar da a samar da tazara <laughs> shi nan sai kuma su yara matasa kawai zai gan kuma sun zo sun haɗe ana ta buga kwallo kuma a yi zufa a shashafi juna haɗa abin wani iri dai to Allah kada ya maimaita mana wannan musiba to kun ji mutum dubu ɗari biyu da goma suka mutu a kwana uku a wannan annobar ta zamanin sagiduna abdullahi bin zubai Allah shi kyauta shekara ta ɗari shekara ta sittin da tara bayan hijira mata fihi anas ibn malik 83 ibnan a wannan shekara a wannan annobar ya'ya da jikokin anas Allah ba shi zuriya mai yawa sai da ya rufe guda 83 shi kadai anas ibn malik kun san an ce ya rufe ya'ya da ɗari 120 tsakanin ya'ya da jikoki saboda manzon sama ya masa addu'a ya ce Allahumma barik lahu malihi wa Walade, sau da ka yana da zuriya mai yawa diyarsa aminatu bintu anas ta ce babanmu tsakanin 'ya'ya da jikoki ya rufe ɗari da ashirin to a wannan annobar tsakanin 'ya'ya da jikoki guda tamanin da uku ya rasa anas radiyallahu anhu khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila talatin wa sab'una ibnan wasu kuma suka ce uku ne wa mata li abdurrahman ibn abi bakrata sannan alƙali abdurrahman ibn abi bakra nufai ibn al-harith babansa kenan to shi kuma sai da ƴaƴansa arba'un ibnan ƴaƴansa arba'in suka mutu tsakanin ƴaƴa da jikoki nan ake nufi to wannan ita ce ta uku sun matsa'unul fatayati sai kuma wata annoba da aka kira ta annobar 'yan mata al'iman ibn hajar a cikin badrul ma'un ce saboda annobar ta fara bayyana ne ga yara matasa mata yan mata su suka fara ciwon yan mata suka fara mutuwa shi yasa sai aka kira ta tsa'unu alfatayat fi shawwali sanati 87 a watan shawwal din shekara ta 87 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta hudu kenan ko Sun طاعون سنة ثم طاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة في رجب sannan sai annobar da ta afku a shekara ta ɗari da da talatin ɗaya a rajab tun watan rajab aka fara wannan annobar washtadda fi ramadan amma ba ta tsananta ba sai da aka shiga watan ramadan kaga watanni uku kenan wa kana yuhsa fi sikkati mirbadi fi kulli yawmin alf janazati a wani gari da ake ce masa sittatul mirbat sai da aka shaida kullum sai an rufe mutane dubu sai an yi sallar gawa so dubu a rana ɗaya kuma tun watan rajab har zuwa ramadan amma a ramadan abin ya fi tsananta sun makaffafi shawwal sai aka yi sa'a da aka shiga watan shawwal sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa abin amma dai akwai kun ji ku wa kana bil kufati ta'unu sannan aka sake samun wata annoba a kufa kufa ta iraki sanata 50 a shekara ta 50 an samu wannan wa fihi al-mughira ibn shu'ba a wannan annobar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu isa al-mughira ibn shu'ba ya rasu haza akhiru kalamil madaini wannan karshen magana al madaini ke kun ji wasu daga ciki ai al-imam ibn hajar a cikin bazlul ma'un hatimarsa ita ce wannan ya kawo wannan magana ta al-madaini sannan ya kawo maganar ibn qutayba ad-dinawari a cikin littafin sa al-ma'arif kamar da al-imam an zai kawo anan ai daga nan kuma sai ya saki linzamin shi kuma ya ci gaba da faɗi har zuwa zamaninsa a ƙarni na tara wajen shekara ta ɗari takwas da arba'in da wani abu da hajar ya rasu ɗari takwas da hamsin da ɗai ko to har zuwa wannan lokacin ina jin ya rufe annobar da ta afku a shekara ta ɗari takwas da arba'in da hudu haka ya kawo su wannan silsila a ƙarshen bazlul ma'un shine khatimarsa to Allah Allahumma ina nas'aluka salamata wal afiya eh, ba a fatan ciwo la'alla in an jarraba al'umma da shi ya zama rahamar da ake samu kuma mutum ya zama bai same ta shi yasa ba a gayyatar musiba a roƙi Allah ya kubuta a roƙi Allah lafiya da zaman lafiya shine abin da fi kuma shi aka karantar da mu ciwo kuma idan ya zo to ba gayyata shi ake ba damuwa idan ta zo ba a gayyatar ta abinda ake shine a jure a mai da al'amari zuwa ga Allah sannan wannan bai hana a ɗau mataki na likitanci da kuma duk abin da Allah ya hore wa ɗan adam ya aikata wanda bai ci karo da shari'ar musulunci ba domin fita daga wannan jaraba ba mu gama ba za mu bar shi haka insha Allah mun cinye lokacin kuma mun ƙara ma wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين